wai tun da an ce a aljanna komai da komai ana iya yi shin har luwaɗi mutum zai iya yi luwaɗa aljanna subhanallah yin jima'i da mace ta bayanta me ake nufi da yin jima'i da mace ta baya ma'ana salo na kwanciya da mace ka sadu da ita ta al'aurata amma ka zo mata ta baya to wannan abin bai shahara a wajen mutanen makka ba kwata-kwata ba su san jima'i namiji ya koma daga bayan mace ya sadu da ita ta cikin al'aurata ba to da aka zo matan an samu auratayya tsakanin mutanen maka da madina ya yi tambaya guda biyu ne tambaya ta farko menene hukuncin saduwa da mace ta dubura shin gaske ne malamai sun yi saɓani akan hakan tambaya ta farko kenan na biyu ya ji cewa wani malami ya ce wai hadisan da suka zo suka ce bai halatta a sadu da mace ta dubura ba su inganta ba menene hakikanin gaskiya akan waɗannan hadisai to babu shakka mas'ala irin wannan mas'ala ce da bai kyautu a ce musulmi ya jahilce ta ba domin abu ne wanda yake baka buƙatar sai an kawo ma nassi ai ɗabi'ar ka kaɗai ijma'i na masu hankali ya tabbatar da munin luwaɗi dubura muhalli ne na ƙazanta ta za a yi mutum ya rika sha'awar wannan gurin har ma mutum ya rika tambaya akan halaccin hakan to ban yi mamaki ba wanda ya tambaya akan hukuncin saduwa da mace ta dubara akwai wani bawan Allah da ya taba wata tambaya wani lokaci mai tsawo a baya wai tunda an ce a aljanna komai da komai ana iya yi shin har luwaɗi mutum zai iya yi luwaɗi aljanna subhanallah akwai mu takaici kwarai da gaske da munantar tunani dan adam ya irin wannan tambayar wancan mai tambayar ta farko na ba shi amsa a wancan lokaci cewar duk abin da ka ji an ce ana yin komai na aljanna duk abin da ka ga dama za ka yi eh za ka yi dukkan abin da yake kamala ne amma duk abin da yake kaskanci ne ko tawaya ne to babu shi a aljanna ita aljanna ai gida ne da la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima duk abin da lagau ne ai babu shi a aljanna to ya kuma abin da yake ɗabi'un masu hankali ba su yadda da shi ba bari baka misali wanda ya tambaya ya shin za a iya yin luwaɗi a aljanna tunda an ce komai ana iya yi daidai yake da wanda yace shin za a iya yin hauka a aljanna saboda an ce komai ana iya yi kaga hauka abu ne mara kyau kamar yadda mutuwa a baci mara kyau ba wanda zai ce bari in yi tambaya akai tunda an ce ana iya yin komai a aljanna ya halatta zai iya yiwuwa a bani dama in mutu aljanna kaga waɗannan tambayoyin sun saba wa hakikanin hankali domin aljanna da aka ce za ka iya yin komai a cikinta duk kamar da Allah ya ce walakum mata ta sha'una. duk abin da kuke so kuna da shi aljanna wa tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun duk abin da rai yake so da abin da rai yake sha'awa da ido yake sanyi da shi akwai aljanna to shi ko lamari na hauka ko mutuwa ko luwaɗi da ire-iren waɗannan abubuwan na ɓanna ai abubuwa ne waɗanda rai baya so abubuwa ne da a ɗabi'arsu abu ne da rai yake ƙyaba shedan ne yake ƙawatawa mutum su irin yadda yake ƙawatawa mahaukaci ya ɗauki najasa ko ya sha ruwan kwata to saboda haka wannan magana babu ita amma dangane da mas'alar saduwa da mace ta dubura hakikanin gaskiya saduwa da mace ta dubura abu ne wanda yake haramun babu wani malami na kirki wanda yake neman yardar Allah da manzansa da zai baka fatawa ya ce maka wai babu hadisan da suka yi magana a kai ko kuma wai hadisan ba su inganta ba babu shakka bai halatta ba a sadu da mace ta dubura mu a wajenmu wanda muka san suna halarta saduwa da mace ta dubura su ne 'yan shi'a 'yan shi'a suna da maganganu daban-daban sun yi wa abu abdullahi ja'faru sadiq karya cewa wai an tambaye shi aka masa tambaya game da saduwa da mace ta dubura wasu ya ce ai wata aya Allah annabi lutu ya halatta mana gashi nan annabi lutu ya ce da mutanensa ula ibanati hunna atharu lakum ga ƴaƴana nan mata ku neme su sun fi tsarki ma'ana wani sai ce ai ya san cewa mutanensa ba sa buƙatar komai a jima'i sai dubara amma tare da haka ya ce a nemi mata ƴaƴa mata kaga kenan ya halatta saduwa da mace ta dubura haka shi a suke ba da wannan fatawar ta jahilci da rashin hankali cewar sa ha'ula ibanati hunna aqharu lakum magana su ya haƙi shi yake fassara abu abu ne tabbatacce a larabci kai ko a dukkan ɗabi'u akan ce mutum ya yi jima'i ya yi jima'i ma'ana ya sadu da mace idan an ce ya yi jima'i da mace shin an ambaci cewa ga inda ya jima'in ba ambata ba ba a ce bakinta ba ba a ce kunnanta ba ba a ce idanta ba ba a ce hancinta ba ba a ce al'aurarta ba to amma hankali shi ke hukunci da ina ne mahallin yin jima'i ana cewa an yi jima'i da mace hankali ya tabbatar ma shine al'aurarta to kaga can ma da ya ce haula ibadati hunna atharu lakum ai duk mai hankali ya san cewa ana saduwa da mata ta, al'aurar su ne ba ta dubara to ta za a yi wani mahaukaci ya zo ya ce mana ai an halatta saboda wannan ayar saboda haka ba wani dalili da ya halatta bal ma dalilai sun haramta ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta luwatsi da duburan mace da ta namiji da me zaka bambance ta duk abin da yake fita daga duburan mace shine yake fita daga duburan namiji ba wani mabambanta to dan me wani zai zo ya fada fatawa ya ce ya halatta saboda ita mace ce to saboda haka bai halatta ba mutum ya sadu da mace ta dubura sukan kafa hujja da wani wata aya cikin suratul baqara nisa'ukum harthul lakum fa'atu harthakum Mata yanku gonakinku ne da haka ku zakkewa matanku ku jewa gonakinku ta inda kuke so sai su ce to da haka ne kaga kenan ya halatta mutum ya jewa da mace ta ko ina ta al'aurata ko ta dubara har ma sukan karfafa hakan da wani hadisi da basu fahimce shi ba cewa sayyidina Umar ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya rasulullahi halaktu manzo Allah ya ce masa me yake cewa ya rasulullahi na halaka manzo Allah ya ce ya kake jingina kanka da halaka me ya halakar da kai ya ce ya rasulullah hawaltu rahlil bariha jiya na juya abin hawa na ko hawaltu rahilatil bariha na juyar da abin hawa na ne kinaya ce daga yin jima'i da mace ta bayanta me ake nufi da yin jima'i da mace ta baya ma'ana salo na kwanciya da mace ka sadu da ita ta al'aurata amma ka zo mata ta baya to wannan abin bai shahara a wajen mutanen makka ba kwata-kwata ba su san jima'i namiji ya koma daga bayan mace ya sadu da ita ta cikin al'aurata ba Abin da mutanen Makka suka sani mutum ya zo ta gaba ya sadu da mace ta cikin al'aurata to lokacin da suka zo madina su mutanen madina suna yin haka namiji yana iya saduwa da matarsa ta gaba cikin al'aurata ko ya zo mata ta baya ta cikin al'aurata ma'ana wani salo ne kawai na kwanciya to da aka zo matan an samu auratayya tsakanin mutanen maka da madina mutum ya auri macen da take yar madina ce ta auri dan madina wannan salon kwanciyar sai ta koya masa kun gane a karatun ko baya ga haka ana samun hirar raki tsakanin matan yan maka da madina sai aka rika samun sako na ilimin yiwuwar a yi jima'i ta wannan fuska din ma'ana wannan salo din da wannan style din na ainihin wato ko jima'i ta baya ba tare da an shiga dubara ba a ta fuskar al'aura to wannan abu kasancewarsa bai shahara a wajen mutanen makka ba to shi sai na umar sai yake ganin kamar hakan aibu ne shine yake ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce masa ai Allah sai Allah ya saukar da nisa'ukum harthul lakum fa'atu harthakum annashitum matan ku gonakin ku ku je wa matan ku ta inda kuke so annabi ya kara da aqbilu aw adbiru wattaqul wattaqud dubar annabi ya ce ku zo musu ta gabansu ko ta bayansu duk ya halatta amma ku kiyayi dubara kaga anan manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa a kiyayi dubara saboda dubara ba ta halatta a sadu ta wannan fuskar ba da haka babu hujja a wajen ga yan shi'a game da wannan aya a cikin abin da suke ainihin kafa hujja da shi wajen halatta saduwa da mace ta ainihin dubara baya ga haka akwai hadisai da yawa waɗanda za mu faɗo wasu daga cikinsu imamu ahmad ibn hanbal ya fitar da shi a cikin musnad abi huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah ya ce inna alladhi ya'ti mar'atahu fi duburiha la yanzuru allahu ilai duk wanda yake zakkewa matarsa ta dubarta allah subhanahu wata'ala ba zai kalle shi ba duk wanda aka ce allah ba zai dube shi ba ranar alkiyama ko allah ba zai masa magana ba babu shakka ya aikata abin da yake zunubi ne daga cikin manya-manyan zunubai akwai hadisi wanda kuma ma aka ruwaito daga hanyar amr bin shu'aib an abihi an jaddihi cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce game da wanda ya ji wa mace ta dubara manzo Allah ya ce hiya lutiyatu sughra hiya wannan luwaɗi ne karami wannan hadithi abinda malamai suka rajjaha hadithi ne mawqufi ingantacce zuwa ga sahabi ma bai inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam amma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah Amr bin al-As Abdullah bin Amr bin al-As yayi hukunci da cewa zakkewa mace ta dubura luwaɗi ne karama luwaɗi ne karami kai duk mutumin da zai zakkewa mace ta dubura luwaɗi ne karami har ma shekul Islam ibn taymiyyah al-harrani alaihi rahmatullah yana ba da fatawa da cewa duk mutumin da aka samu yana zakkewa matarsa ta dubura to wajibi ne a raba auren wajibi ne a raba wannan aure bai halatta a ci gaba da wannan zaman aure ba wannan shine fatawar shekul islam ibn taymiyyah almuhim saduwa da mace ta dubura haramun ne abu ne da bai halatta ba baya ga haka akwai hadisai da suka zo suke bayani akan cewa ubangiji subhanahu wataala ya tsinewa dukkan mutumin da zai wa mace ta dubura hadisin mal'unun man atamra'atahu man ata bahimatan aw atamra'atahu fi duburha Allah ya tsinewa wanda ya je ya sadu da dabba ko kuma ya jiwa mace ta dubura akwai hadisi da aka karbo daga hanyar waki' ibn al-jarrah an abi huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mal'unun man atamra'atahu fi duburha an tsine masa la'antacce ne kowaye shi dukkan wanda ya zakiwa mace ta dubura ma'ana duk mutumin da ya sadu da mace ta dubura an tsine masa duk wani malami da zai zo zai ce ma babu wasu hadisai ingantattu ko hadisan ahad ne la taqwa bihal hujja wannan fitina yake so haka lamarin fasikai da yan bid'a yake Duk lokacin da suke so su rusa wata sunna ko su rusa wani hukunci na shari'a sai su ce ai bai tabbata da dalili qat'i ba ba hadisi bane mutawatir hadisi ne ahad la taqumu bihi hujja to wannan wayan su karyata manzo sallallahu alaihi ne ba wannan ne mahallin da zamu magana akan hadisi ahad da hadisi mutawatiri ba ba dan haka ba da mun kawo hujjoji karfafa da suke tabbatar da cewa hadisi ahad hujja ne kamar da Allama Sheikh Nasiruddin Al-Albani yana da risala mutakhassisa a wannan fanni haka Sheikh Muhammad Amin Muhammad Al-Amin Shinqiti a cikin Mudhakkaratul Usul ya ba da amsa haka Jalaluddin Suyuti a cikin Tadribur Rawi ya kawo fuskoki masu yawa haka a cikin al'itikan waɗanda suke tabbatar da cewa hadisi ahad hadisi ne wanda yake hujja hatta a babin aƙida sabanin yan bid'a da suke karyata hakan almuhim akwai hujjaj a babaran ne mahallin ambatansu ba abinda muke so mu lura nan shine mutane su sani cewa saduwa da mace ta dubura bai halatta ba yan shi'a su suke halattawa shi yasa mace ta je ta auri dan shi'a subhanallah in yana da wannan mugun nufin zai iya zake mata ta dubura kun ga kenan dole ne mace ta san wa za ta aura me aƙidarsa kuma zuwa ga me ya